A cikin garin Doso matasa 'yan samari kwano a hannu suna kai da kawo tsawon wuni bisa tituna don karɓar sadaka. Yara ne da wani bin uwayensu ke damƙasu su ga hannun malamai kuma su cinci kansu cikin barace-barace. Wasu daga cikinsu sun ba da shaida. nan da daren ba bara samu kai. Shekara ta uku yana yawan bara. An tuhi ta yawon bara kuna samun abinci? In da Allah ba sa ana samu. Ra'ayin ya bambanta wajen masu ba su darasi dangance da abubuwan da almajiran ke yi bayan sun fita daga makarantar Allah. Dalilin da ake sake su suna zuwa bara ba daga mu bane. Iyayen ma ne ba su kula. Almajiri ya je bara abu ne wanda almajiranci ya gada. Yaran guda 46 ci da su jidali. Lokacin da ya kamata ki aikara suna ta yawo sai aga kamar duk almajiran jimla haka ne. Mutane da suka shaida yanayin rayuwar wa'annan yara almajirai abin tausayi ne, wani ma'aifin na ganin ya kamata hukuma ta ƙara mai da hankali. An ce almajiri wahala ce ake gani, watakila ma ya kamata a canza tsarin musamman ma ga malaman da ke taburada tare da ɗan wasu. Kuna koyarwa yara karatu alkur'ani mai tsarki, kowa ya ce Islam ya ce tsabta Ya kamata gwamnati ta duba yaya waɗannan malamai suke kula da waɗannan yara. Dangance da wannan yanayin da yaran ke fuskanta harabar jiha ta doso gabatun kariyar yara na ta yawaita wayar da kai na uwaye da kuma malaman ba da karatun mu saurari Abdu Amadu. Waɗannan yara ana amfani da su wajen barace-barace inda ake tilasta ma yaran da su kawo kwano na abinci ko hatsi. Akwai malaman da ke tilastawa da a kawo musu kuɗi. Kenan ya kamata uwaye su sa ido ga ɗiyansu. Domin akwai su malamai da ke ce mana suna iya yin shi shekaru biyu ba su da labarin ma'aifan yaran a ma'aikatun kare yara na gudanar da waye kai malamai domin ganar da su 'yancin yara a wayar da kan iyaye muna musu tambayoyi a yayin bukukuwa kamar ranar ta yaran afirka domin tabo matsalar almajirai a cewar shugaban sashen kariyar yara na harabar ta doso a shekara 2020 fiye da yara dubu almajirai ma'aikatar ta ɗauki ɗawainiyarsu sai dai kash wasu da damansu na cikin irin wannan yanayi a cikin wasu ƙasashe makwabta a faɗarsa.